إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na juma'a na umar ibn al radiyallahu anhu a yau litinin goma sha biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da da ɗari arba'in, wanda ya zamo daidai da ashirin ga watan biyar shine watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara 2019 ajiya mun shiga sabuwar sura suran da ake kiranta suratul hujura suran da aka saukar da ita a birnin madina kuma take da ayoyi guda goma sha takwas kuma ayoyinta suka kunshi karantarwar musulunci ko ladubba waɗanda suke kyawawa domin a gwada martaban addinin Allah da kuma matsayin alkur'ani da kuma darajan wanda aka aiko shi da wannan addini wanda ya zo da alkur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matukan sahabbai da waɗanda suka yi koyi da sahabbai sun bi karantarwar wannan sura to hakika za su samu martaba duniya da lahira za su samu gidan aljanna cikin sauki kuma kamar yadda tarihi ya tabbatar mana hakika sahabban manzon Allah sun yi iyaka kokarin su wajen kiyaye waɗannan ladubba da karantarwa na ainihin wannan sura abin da ya rage shine yanzu gare mu mu mu bi wannan karantarwa mu tabbaka kamar yadda sahabbai suka yi domin ko Allah zai sa mu kasance masu musu fadanci a cikin gidan aljanna domin da aka ce ka kasance ɗaya daga cikin masu fadanci wa sahabban annabi a cikin gidan aljanna ai ka tsallake Tun da zai yi wahala ka yi aiki irin nasu zai yi wahala ka samu imani irin nasu saboda ka zai yi wahala ka yi gwagwarmaya ka yada addini kamar yadda sahabban manzon Allah suka yi to don haka lalle wannan sura tana da muhimmanci kwarai da gaske jiya mun karanta ayoyi na farko da na biyu da na uku musamman ma ayin da Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi sa'annan muka je kan innal ladhina yaghuttuna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim kuma sahabban manzon Allah sun yi iyaka kokari wajen kiyaye wannan to ga wani ma daga cikin sahabi bari ku ji abin da ya aikata hadisin Anas dan Malik Allah ki kare ya tare ki yace lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum akramakallahu sake maimaita mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya بعد ɗan بعدكم Allah أن ƙara yarda da ke, yana ɗaya daga cikin yaran gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma mutumin Madina ne lokacin da annabi ya hijira daga Makka zuwa Madina sai mahaifiyar Anas ɗan Malik sai ta ɗauko shi tun da mahaifinsa baya nan shi ne ta ɗauko shi ta kawo shi wajen annabi ta ce gashi na ba kaɗa ya zamo yaron gidanka lokacin kuma bai kai shekaru goma ba shine manzo Allah ya karbe shi ya shafa kansa ya masa addu'a saboda addu'an da annabi ya yi masa sai Allah ya masa tsawon kwana sai da ya shekara 120 a duniya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya baki ƴaƴa masu yawa yace kafin ya bar duniya da ƴaƴansa da jikokinsa da tattaba kullensa sai da ya kirga sama da ɗari kafin shi karan kansa ya bar duniya wanda kuma a wajen larabawa abu ne abin mamaki a ce mutum da yayansa da jikokinsa da tattabakunansa sun kai ɗari to ma can nawa kenan matansa sun kai goma sannan yayansa da ya samu su kuma sun kai nawa sun kai ashirin ko talatin sannan kowannensu ya haifi yaya nawa saboda haka wajen larabawa abu ne abin mamaki sannan kuma daɗin daɗawa Allah tabaraka wa ta'ala da ya baki shekaru ya baki tulin ƴaƴa da jikoki sai ya baki wadata sai ya kasance dabiniyansa tana yin ƴaƴa sau biyu a shekara saboda haka za a kaman gona ce za a girbe sau biyu ka san daman kyanta in kana da iyalai da yawa to ka samu abinci da yawa to waɗansu ma za su zo su kwata za su zo su ci abincin ba za ka kore su ba saboda me saboda kana da wadatan abinci to wannan yaron gidan annabi ya samu wannan albarka ta ainihin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake cewa tun da aka danka ki a hannun annabi annabi bai taba yin masa fada ba ya aikata wani abu ya me yasa ka aikata ko bai aikata wani abu ba ya ce ya aka yi baka aikata abu kaza ba me ya kawo haka dalilin da ya sa hakan ya faru saboda su suna da ɗaukan tarbiyya cikin sauki ba yaran yaranmu na yanzu ba samarin yanzu kan in ya kama ma a tabke su a tabke su ah. eh idan mutum bai bi hanya ba to kamata ya dauki mataki a kansa sai ya bi hanya abin da ya dace kenan ai kaga ba za ka ce samarin mu ne yanzu irin wato yaran habbai ne a zamanin annabi ba ba zai yi ba akwai bambanci kamar yadda yake iyayen ma na yanzu ba irin iyayen zamanin annabi bane akwai bambanci wannan shine ne ɗan Malik radiyallahu an Allah ki kare yadda da ke yace yayin da wannan aya wanda mala ya karanta mana yanzu ta sauka cewa ya hallazina amanu ya kuwadan da kai imani la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi kada ku kuskura ku daga muryoyin ku sama da muryan annabi wala tajharu lahu bil qawli kuma kada ku yi masa tsawa da magana ku bayyana magana ku kure ka jahari zai li ba'din kamar yadda sakin ku suke bayyana wa sashi kada ku kuskura ku yi haka an tahbata amalukum saboda kada ayyukan ku su rushe gaba ɗaya, wa an tun la tashurun alhali ku ba ku sani ba saboda idan kun daga murya sama da muryan annabi idan kun yi magana da tsawa wa manzon Allah to ayyukan ku za su rushe kakaf gaba ɗaya. wa kana sabit bin qais bin shamma akwai wani sahabin annabi da ake kiransa sabit bin qais bin shamma rafi'u saw shi Allah ya kaddara yana da murya mai girma in ya taki magana zai daga muryarsa saboda ko zan mutane iri iri ne akwai wanda zai yi magana kamar ma ba zai yi ba ko ka da ke ba zai yi magana ba haka Allah ya yi shi akwai wanda kuma ba a ce masa ma ya daga ba zai daga saboda haka sabit bin qais bin shammas yana ɗaya daga cikin masu murya a zamanin annabi وقال أنا الذي كنت أرفع صوتي ala rasulillah. Sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم yace an yi wannan aya ba da ni take magana ba saboda ni ne nake daga muryata ga manzon Allah idan zan masa magana sai na yi da karfi saboda haka ana min ahalin nar yace lalle wannan aya ta tabbatar cewa to ni dan gidan mu take nan habita amali saboda aiki na ya rushe gaba daya saboda haka da yi tunanin wannan a gefe na sai ya je zauna a gidansa sai ya bar fitowar majalisar manzon Allah kun zan kuwa wancan lokacin mutum baya fitowa majalisar manzon Allah to iliminsa zai karanci game a majalisar manzon Allah ne yake samun ilimi mai yawa idan ka zo majalisar manzon Allah ne zaka haddace alkur'ani kai idan an saukar da alkur'ani gatsan tsariya bi ma'ana da ɗanya ɗanyansa ko da zafi zafinsa a majalisar manzon Allah ne za a san wannan to saboda haka duk wanda aka ce baya zuwa majalisar manzon Allah a wancan lokaci to ai kun ga akwai matsala saboda haka sai ya ce to tunda aya ta sauka ta ce kada a daga murya idan an daga murya mutum zai zama dan wuta saboda aikinsa zai rushe to tunda ki Allah ya kaddara yana da babban murya kuma ba zai iya controlling ɗinsa ba to gare ya zauna a gida ba tare da ya zo majalisar manzon Allah wa jalasa fi ahlihi hazina sai ya zauna a gida yana cikin bakin ciki saboda idan mutum ya saba da zama a majalisar manzon Allah idan ya bari ba zai ji daɗi ba dalilin da ya sa sahabbai da yawa a zamanin annabi da suka zauna tare da annabi da Allah ta'ala ya karɓi ran annabi sai ya kasance sun bar birnin madina saboda me saboda idan suka ci gaba da zama babu annabi to ba za su ji daɗi ba hankalinsu ya rinka taki kenan hankalinsu ya rinka taki ke yasa sai suka barbazo a waɗansu wurare tunda dama sun kwashi abin da suka kwasa daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to abin da aka dora musu shine su isar da abin da suka sani tunda annabi ya ce ballighu anni walau aya wa hadithu an bani isra'ila wala haraj wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar abin da ka sani ko da aya ɗaya ce annabi ya ce ka isar saboda haka in ka isar da aya ɗaya sai ka tsaya a inda ka tsaya abin da ya fi ƙarfinka sai ka ce wallahu alamu saboda haka sahabbai sun gagara zama a birnin madina bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama saboda yin suna ganin gurabe ga inda suke zama da annabi to hankalin su taki zai rinkayi. yi shi yasa suka koma garuruwa da ƙauyuka daban-daban saboda haka wannan ya zauna a gida cikin bakin ciki wa faqada hu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwana ɗaya kwana biyu kwana uku manzo Allah yana mai shi ya rasa bai ganki ba saboda ya kamata a ce a majalisa wanda yake zama wata ranar ba shi ba bincika da yake yanzu duniyan ta yi yawa ne ko da majalisin oh, majalisin karatu irin wannan sai sa za ku ga muna zazzare ido abun da dama saboda mutum ya ga waɗanda suke yawan zuwa majalisa ai ko daga musu kafa zai ko sassauta musu zai saboda idan ka saba zuwa ka kwana biyu baka zo ba ya kamata a bincika idan rashin lafiya ne ko da gida ma a bi ka yanzu gidajen sun yi yawa masu zaman suna da yawa kuma waɗansu ma za a gansu sabin fiska ne daga shekara sai shekara ba mamaki waɗansu ma aljanu ne suke rikidewa su zo wajen tafsirin eh, eh. Allah ya taimake mu saboda haka annabi ya nemi yake a majalisan sa ya rasa fan talaka ba'dul qaumi ilayhi sai waɗansu mutane suka je domin su same ki bi ma'ana su baki labarin abin da yake faruwa wa qalu lahu suka ce tafaqqadaka rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya nemi ka ya rasa saboda haka ba mamaki akwai wani abu zai ce malam wannan mutumin da ya je ya samu wannan sahabi sabit bin qais bin kamma sai ce malam me ya faru gare ka an neme ka a rasa قال أنا sauti? أرفع صوتي nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sai ma yake hukunci gaba daya yace ni ne nake daga muryata sama da muryan annabi sai aya ta sauka saboda haka ayan da ni take yi idan na ci gaba da zama a majalisan annabi aiki na zai rushe kuma zai shiga wuta saboda haka ba mamaki ana nema na saboda wannan ne wa ja'aru lahu bil qawli bi amali ana min ahli an tunda na babbayyana masa magana ba mamaki aiki na ya rushe na zama dan wuta to shi yasa ni na janye na koma gefe فاتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه بما قال to waɗanda suka zo sai suka koma wajen annabi sai suka ce ai wane wane da ka neme ki yana gida yana zaune mun je mun same shi ga abin da ya ce annabi fa ba ya ce a je a nemo ki ba eh amma dai su sun je sun yi bincike domin su samu wani bayani ne za su kawo annabi kuma sai Allah ya kaddara suka samu bayani ga abin da ya ce ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل النبي الله تركي لا بل هو من أهل الجنة سيتي yadda ya tsammanin ba haka bane shi yana daga cikin yan aljanna tunda haka Allah ya yi shi shi dai zai kokari ya yi reducing din muryansa yadda ya bana amma shi dan aljanna ne kai tsaye abinda annabi ya fada kenan qala anas radiyallahu anhu anas dan malik mai wannan hadisi yace fa kunna narahu yamshi baina azhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahli aljanna yace yazo kawai yana yawo yana walwala a tsakanin mu duk wanda ya ganshi yace wallahi ya ga dan aljanna tunda annabi ya fada wani abu ba zai canza ba walamma kana yawmul yamama ya ce haka Allah ya masa tsawon kwana har manzon Allah ya bar duniya sai dai da aka zo yakin al-yamama shine yakin da aka yi da musailamatul kazzab annabin ƙarya annabin ƙarya da ya bayyana kun san sai da suka yaƙe shi har ƙasan yamama a zamanin abubakar bin abi kuhafa radiyallahu anhu to dai daga cikin waɗanda suka halarci wannan yaƙi akwai sabit bin qais bin shammar radiyallahu anhu ya ce faƙala kana fina ba'adulin kika ya ce ana cikin haka mutanen mutanen ainihin musailama wato suna da tsanani kwarai da gaske don an yaki mummunan yaki aka yi da su da kyar aka karya su saboda haka sun yi barna wa musulmi mummunan barna akwai lokacin da zai kawo farmaki gaba ɗaya musulmi suka dare raja sabitu bin kais bin shamma shine sabit bin qais sai yazo wa kad tahannata wala abin mamaki yace da yaga yadda al'amari yake yace a zamanin annabi ba haka muke yaki ba shine sai ya sanya turare a cikin sa wala bi sakafana ko ya dauki likafanin sa yasa ya sanya turare a tahni wannan turaren da yake magana ana nufin turaren gawa dun da ban yake idan mutum ya mutu an sanya masa likafa ne to za a sanya masa wannan turare din wannan turare shi zai sa mutane ba za su kyamace shi ba zuwa wani lokaci shi sa ko kaki ya yi ko fitsari yi ba zai yi karni ba kafin ya yi karni ya riga an ji an bitu ne don akwai walansu wanda yake suna da lalura ko wani wanda ba matsa cikinsa da kyau ba zai ga wani bayan an gama wanka an sa masa likafa ne sai ya yi kaki sai kaki ya fito to zai bata likafanin ko ma ya zama yana wari to kun ga mutane za su dauke shi sai ga ana darewa wajen shi yasa ake son idan mutum zai wankan gawa a koya masa yadda za a tsaftace gawan da kyau ko da waye zai zo ya dauka babu wani karni babu wani wari sai dai kun san mashaya ta ba su wannan akwai karni ba za su su kan wannan duk yadda aka yi da su shi yasa duk wanda ya rike rike mashayin taba yana mutuwa karku barki ya dade a tsakaninku don idan ya dade za a ji kunya in ya dade za a ji kunya saboda haka in yi rinka fitar da wannan yana ta karni mutane darewa za su limamin da zai tsaya ma a kansa ya yi masa sallah sai ya damu to wannan sahabi ya yi mai gaba daya tun da ya sanya likafani ya sanya turaren likafani na gawa mai yake nufi saboda haka ki mutuwa ko mutuwa ko rai shi ya gwammace ma da ya mutu akan ya tsere a wajen yaki ko kuma a ce musulmi suna darewa ba zai taba yiwa ba faƙala bisa ma tu'awiduna qur'anakum ya ce yadda ake dare wannan ya ce ba daidai ba ne Allah wadarin wannan ya ce ba zai dare ba in ya tinkari waje to sai inda karfinsa ya kare sai dai aka kai ta ji manyan sahabbai amma mu kuwa ai ba za mu yi haƙuri ba ga mota ga gidan sama ga menene ina za mu yi haƙuri ga abinci mai kyau wallahi ba za mu yi haƙurin nan ba yadda sahabbai suka yi ba za mu yi ba shine fa qatalahum hatta qutila radiyallahu anhu yayi yaki har sai da aka kashe shi a wannan yakin mama. Allah ya masa shahada shi wannan sabit bin qais bin shamma saboda haka kaga in aka ce dan aljanna ke ba kwanciya zai yi ba kaji wanda aka masa albishir fa da gidan aljanna yana yawa ana ce ga dan aljanna amma yanzu kai ana baka aljanna taki zaka yi yanzu yanzu daga wajen karatun nan ba za mu sake ganin ka ba to kuma ba mai baka domin ko an baka yanzu ma kirme ne ba mai baka don manzo Allah ma da yake albishir ai Allah ne yake sanar da ke. kai kuwa kai kaɗan Allah ya sanar da kai da babu annabci sannan babu manzanci ko ilhama ce wallahi sai ta dace da shari'a idan ilhama ta saba wa alqur'ani da hadisi ba za ya yi ki da ita ba amma in bai saba ba wannan za a iya karba misali wannan bawan Allah da makaranta bayani a kansa shi da aya ta sauka ya tsorata ya ja baya annabi ya ce a jawo ki dan gidan aljanna ne ba dan gidan wuta ba shine a wannan yaki ya je da dokinsa da ainihin garkuwansa shine dir uko dire wannan garkuwan da ake sa ba na yaki to lokacin da aka zo a kake shi dokinsa sai ya yi walwaje wani abin mamaki sai suka haɗu da garkuwansa a wani wuri amma sun je suna can gefe babu wanda ya ɗauka doki ne wani ya yi mafarkinsa mafarki idan mutum mutumin kirki ne ya mafarki gaskiya ne amma in kana sheka ƙarya ko a social media to mafarkin ƙarya ne wa ko wanda zai yi zai kirkiro magana ya tura ko ya yi ƙarya ko a fili ko a social media ko a ina ne to mafarkin ƙarya za ka rinka yi duk abin da ka gani karka dauke fi tabbas yadda kake yaudara kai ma haka ke yaudararka. Dokine wani ya yi mafarkinsa. suka hadu da ke can. ya ce yaya muna ta neman ka ya ce a ah, ni na riga na yi gaba ya ce na riga na yi gaba amma zan baka sako abu na farko shine doki na da garkuwata tana waje kaza ya kamata a tura a je a ɗauko domin ko wani zai amfani da su ko zai amfani da su ya ce na biyu kuma ya ce ina da wani bawa ya ce bawan nan ni na ‘yan taki na ‘yan taki ya zama da sannan na uku akwai wani baki a kaina akwai wani baki a kaina ya kamata ya yi magana da mai baki in ya yabe ki kenan in bai yabe ba sai ya taimaka a biya abubuwa guda na guda uku Imam ahmad ya fitar da wannan hadisi cikin musnad nasa da sauran malamai saboda haka shi wannan da ya farka sai ya farka rikice wane ne jagoran wannan yaki shine Khalid bin al-Walid sai aka fada masa sai ya ce aje a duba area wajen ana duba ko sai aka samu dokin da garkuwa sai aka dauko aka ce kai lalle wannan abin tsoro ne shine aka fada ma khalifa Abubakar bin Abi Quhafa ga abin da ya faru ga shi kaza da kaza da kaza da aka yi maganan masu baki suka ce su babu wani abin nan su riga sun yafe so tunda babu kowa bawansa sai ce ya yan ya zama da ne Abubakar bin Abi abin abinda aka faɗa masa a cikin wannan mafarki din cewa ga sako sai ya aiwatar da shi ya tabbatar da shi shi yasa Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala yace bai taba sanin wasiyyan da aka aiwatar da ita a irin wannan hanya ba kaji manyan magabata shi yasa idan ka ji tsoron Allah sai Allah tabaraka wa ya sanya maka abubuwa na mamaki da yawa waɗannan su bayin Allah ne sun riga sun yi aiki Allah ya karɓe su duniya da lahira ko da ba su da rai sai ga Allah ta'ala ba zai sanya kakkanci a su ba to ya kamata mu kwatanta aiki ko halaye irin na sahabban manzon Allah don wani yana faɗa yana cewa da zukatanmu irin na sahabbai ne wallahi ba za mu sha wahala ba yadda muke rusa addu'o'in nan in muka yi addu'a ɗaya biyu uku wallahi mutum ya tafi kenan ya tafi kenan amma zai mu yi wata guda muna alkunutu da kyar za mu kai labari duk da kasancewa da kyar ake kai labari to ba ce ka bari ba kwata-kwata a'a ai ba a haka dama Allah tabaraka wa ta'ala yana son naciya a wajen addu'a to sai ka nace kai ta yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ka nace ma yaya balle ba ka nace ba to ai gara ka nace tunda addu'a ba ta da wahala wa qad ruwina an amiril mu'minina umar ibn Katsabi radiyallahu anhu wata rana umar dan khattab Allah ki kare yadda da shi sami'a sauta rajulaini fi masjidin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قد ارتفعت أصواتهما فجاء Umar dan Khattab ne kawai sai ya ji waɗansu mutane guda biyu a masallacin Annabi sun daga murya suna ta musu sun daga murya sai yazo ya same su fa kala sai sayyidina Umar ya ce a tadri yani aina antuma sai je ku masu daga murya din nan masu magana da ƙarfi kun san inda kuke kuwa shin kun san inda kuke suka ce mun sani muna masallacin manzon Allah zan kuma ga masallacin annabi ga gidan annabi a wancan lokaci a yanzu kuma ga masallacin annabi ga kabarin annabi na sun makala ainihin aina an tuma sai ce to tun da kun gane a masallacin annabi kuke ya ce wai ku daga ina kuke ne daman kafin kai hukunci wa mutum ya kamata ka tambaya daga wani kauye ya fito Eh, kai daga wani kauye kake ta gai ke yana daga jijiyan wuya da kyar yake kaiwa daga wani kauye ka fito in yace maka daga filo sai ka masa sassauci don akwai abubuwa da dama da yake ba zai iya sani ba daga filo da eh, to wallahi ka za'a ka za'a ba don haka ba da na yi filo da kai <laughs> eh shine ya tambaye su daga ina suke qala min ahli ta'if suka ce ai mu daga ta'ifa muke kun ga ba cikin gari suke ba fa qala budan bakin Umar sai yace law kuntuma min ahli almadina yace wallahi da ku 'yan Madina ne la auja'atukuma darba yace da dukan ku biyu na sa an daka ku bulala zan sa ai muku kuna daga murya a masallacin annabi ga kuma kabarin annabi shi yasa ko da kabarin annabi in ka je wajen sai dai kai sallama a nazai ba za ka daga muryanka ba assalamu alayka ya rasulullah ai ina jin azkara wannan za su tattara ka eh wannan ba daidai bane in kai assalamu alayka ya rasulullah Allah tabaraka wa ta'ala ki zai isar masa da sallamanka sannan assalamu alaika ya ababakarin assalamu alaika ya umar ibn al-khattab shikenan sai ka wuce abinka wa assalamu alaika ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan assalamu alaika ya ababakarin radiyallahu anhu kaga ka masa addu'a assalamu alaika ya umar ibn al-khattab radiyallahu anhu shikenan sai ka wuce abinka dama an ce ka kai musu ziyara ka kai musu ziyara ai kamar makabarta ce assalamu alaikum diyar qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lalahiqun daga ga ba sai ka daga murya ba don ka daga murya ma hauka ce to wannan ki yake da tabbatar da cewa mutum ya je masallacin annabi ta daga murya to bai da ladabi to kaga yadda sayyidina Umar ya yake sanya mutane su bi dokokin Allah karfi da yaji saboda shi in ya gane akwai ganganci to zai maka ganganci amma da ya gane waɗannan sun fito daga ƙauye ne sai ya kyale su eh, inda yan gari ne da ya sa an daka su ko shi da kansa zai daka su ƙwalar ulama shi ya yasa malamai suka ce yukrahu raf'u sauti inda qabrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin kyama ne a daga murya kabarin annabi kama kana ƙurahu fi hayatihi alaihi salatu wa salam kamar yadda ya kasance abin kyama ne mutum ya daga murya sama da muryan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da manzon Allah yake da rai liyanahu mutaraman hayyan wa fi qabrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'ima dole manzon Allah yana da rai za a girmama shi idan ya mutu ma za a girmama shi نعم ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن أداه kun san an ce kada a yi tsawa wa annabi wajen magana yasa ayin da take cikin suratul nur mai Allah yace la tajalu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibatikum ba'da kar ku sanya kiran annabi a tsakanin ku kaman kiran juna Wani wane to idan manzo Allah ne zaka kira shi ba haka zaka kira shi ba ya rasulullah ya nabiyallah ya abul qasim sallallahu alaihi wa sallam sai kai masa salati wannan ita ce ka'ida amma matukan an kauce ma wannan to ayyuka suna iya ɓaci to kun ga wannan ya gwada mana cewa wato baki ko magana yana da hatsari kwarai da gaske yasa annabi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance yana mai imani da Allah da ranar takin alkiyama to ya fadi alheri ko ya shiru in ka san ba za ka fadi alheri ba to ka ja bakinka kai shiru to ga wani hadisi nan ma wanda ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna rajula zaka samu mutum ya yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala zai yi magana wanda yake akwai yaddan Allah a ciki la yulqi laha bala bai dauke ta da muhimmanci ba amma ya hawi yuktabu lahu biha aljanna amma sai Allah ya baki gidan aljanna yanzu kamar yadda ake text message text message a cikin waya idan za ka yi sai ka ce assalamu alaikum ko salamun alaikum ko salam aka ga mutane da yawa ba sa ɗaukan wannan kalma da muhimmanci ba ma a dalilin wannan Allah ya ga dama sai baka aljanna ko ne ya turo maka abu ka ce masha Allah ko wani abu ya faru ka ce subhanallah ko alhamdulillah ko la haula wala quwwata illa billah kai la haula wala quwwata illa billah da Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan ma suna da yawa suna da yawa amma abu ya faru masha Allah masha Allah ko assalamu alaikum kawai sallaman da mutum zai yi ma wani ya samu lada goma lokaci guda to kaga goma goman kai ta tara su to zaka tara su da yawa sai ka samu aljanna cikin sauki to akwai kalmomin da muke faɗa akwai yaddan Allah a cike amma ba mu ɗauke su da muhimmanci ba dalilin haka sai Allah ya ba mu aljanna to sai kuma sun kuye ma akwai eh sun kuye ma akwai wa inna rajula kuma zaka samu mutum la kallama bil kalima zai yi magana da wata magana min saqatillahi ta'ala na ainihin hukun Allah an je an yi kariya a social media sai kai layi eh ko an yi ƙarya ko an faɗi wani abu shike nan sai ka tura da hoton wani abu ka gwada ka yadda kamar yadda ake tura hoton haka ai ka ka dindina kenan ka ce wanda yi wannan ƙarya ko ya kaso ɓaran ya ci gaba da yi shi yasa ranar takin alkiyama akwai rikici yan siyasa suna da nasu sannan mu mu ma muna da namu to wannan karkarkanuwan kalma din da za ka yi baka dauke ta da muhimmanci ba la yulqi bai ɗauka tana da muhimmanci ba yana ganin layi din da yayi kawai yayi kiyari ne kike nan a tafiya haka amma abin mamaki ya hawi biha fin nari Af-adama bai na samai wal ardi wallahi sai Allah ya jefa ki a wuta ratan da za a samu daga inda aka jefa ki zuwa inda zai faɗa? kamar ratan da yake tsakanin sama da ƙasa tafiyan shekaru nawa eh kullum muna tambaya ina geographer musamman ma tsofin geographer ba ne yanzu ba yanzu ana kyautar zaton tsakanin sama da ƙasa za a samu to wannan kilomita za mu fada ko mita za mu ce tun da yanzu tsawon yayi mita ake fada ko eh za a ce yana da mita kaza kamar jirgin sama ne za ga suna rubutawa cikin allonsu lokacin da kuke gudu za a ce jirgin nan tsakaninsa da ƙasa akwai mita dubu kaza sannan kuma jirgin nan speed ɗinsa yana tafiyan wato speed ɗin kilomita kaza ne ɗin wani lokaci sai ka kamar an samu maka dubu biyar a lokaci guda yaya eh, a cikin awa ɗaya. ya sa in ya faɗi zai yi wahala mutum ya yi rai a samu wani abu mai rai a ciki suna faɗin wannan yanzu awa kaza rabonmu da inda za mu je destination mu saura awa kaza saboda aka karfe kaza ake kyauta zaton za a isa wannan duk suna sawa a jirgi to kaga ya kamata a auna a ce geographer sun auna tsakanin sama da ƙasa a samu kadada nawa don kun ga zo wajen tafsiri mu ringa fada eh amma ni zan yana da yawa to yar kankanuwan kalma za ka fada kai kana ganin ta ba komai ba ke mummunar kalma ce sai ta jefa ka gidan wuta Allah ya sauke saboda haka kun ga wannan ya gwada mana muhimmancin mu rinka kiyaye ainihin bakunan mu kuma wani hadisi ma ya tabbatar yana ɗaya daga cikin abin da yake kifar da mutane a gidan wuta hasa'idu alsinatihim girbe-girben su saboda akwai ƙarya akwai annabimanci akwai haɗa wuri akwai yaudara akwai karya alkawari duk ba da baki ake yi ba akwai zage-zage akwai faɗin maganganun batsa da sauran ire wani abin takaici maka kamar wata takarda da aka rubuto sai ka samu wai malaman islamiyya ne suke faɗin batsa malaman islamiyya kuna koyar da hadda kun haddace alkur'ani amma kun haddace alkur'ani amma dukan ku yan iska ne ku je kuna maganan batsa ko kai kana karantar da addini kana karantar da hadisi ko kana karantar da ahlari ko kuma kana karantar da qur'ani amma ka je kana maganan batsa ai wannan iskanci ne wanda yake ba daidai bane amma da malamin boko zalla shine idan ya yaka sai ya ce baya da tarbiya kai da kake da haddan qur'ani ko kake da haddan hadisan annabi amma kai ne mai maganan batsa duk inda ka je maganan batsa sannan kake banta ma a wayanka abinda kake dubawa kenan shi ka kaga alkur'ani zai zama hujja a kanka ba hujja gare ka ba wallahi yasa ire irin waɗannan momi inda suna karantar da yayayen kuka gane ya kamata ku kore su sun malamin islamiyyan da yake da hali irin wannan ku kore ki ai ba ilimi ne kawai ake shukawa ba har da tarbiyya shi yasa su ma masana suke cewa education ai education ba ilimi ne zalla ba idan da ilimi ne zalla sai a canza kalman ko a kira ki knowledge ko wani abu makamacin wannan shi yasa ko da larabci ma ba sa kiransa ilim sai dai su ce a tarbiya abinda suke fada kenan ko baka samu ilimi baka samu tarbiya in ka samu ilimi kuma ka hada da tarbiya amma kai da ya kamata a ce kai ne mai wa'azi kai ne mai abu kuma kai ne shakaka Allah ya tawake saboda haka wannan karin bayani ne dangane da ayoyin da muka karanta sai Allah ta'ala yake innal ladhina yaqutuna aswatahum lalle wadanda suke rumbe muryoyinsu inda rasulillahi a wajen manzon Allah ulaika alladhina amtahana Allah qulubahum littaqwa ka karanta ko wadannan sune wanda Allah ya jarrabi zukatansu da tsoron Allah ay aqlasaha alaha wa ja'alaha ahlan wa mahalla Allah ta'ala ya sanya tsoron Allah a cikin zukatansu domin sun dace da haka Allahumma ghafiratun suna da gafara ta musamman kurakuran da suka aikata Allah zai gafarta musu wa ajrun azim sannan kuma suna da lada mai girma wato wannan lada mai girma gidan aljanna kenan Allah ya samu dace sai Allah ya ce mai إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن الذين ينادونك min wara'il الحجرات lalle waɗanda suke kiranka a bayan ɗakunan matanka alhujurat aw alhujarat bidhammi aw bilfath duk yadda mutum ya karanta daidai ne dukan su kira akani mutawatiratan kira'o'i guda biyu ne waɗanda suka tabbata sai dai mun fi karantawa wara alhujurati hujurati eh, koda da larabci ma sai ka ji hujurati ان الذين ينادونك من وراء الحجرات للي wadanda suke kiran ka a bayan dakunan matanka aktsarum la yaqiluna wadanda mafiya yawan su ba su da hankali wannan wadansu kauyawa ne suka zo suna lalumen inda annabi yake eh da suka zo suna lalumen inda annabi yake suka kasa gane ina yake shine suka kakkasa mutanen su suka ce aje dakunan ba abun nan matansa bayan akunan matarsa saboda annabi yana da al'ada da rana yakan yi kailula saboda haka yakan shiga gidansa ya yi kailula shi sa wasu malamai suka ce wannan kailulan da ake da rana wato ita ma sunna ce ta musamman saboda mutum ya tashi da sassafe don abin da ake kyautar zaton tun bayan sallah su ba kwanta ba ko ka tashi ka je sallah ba, to bayan sallah su ba kwanta ba kana ta aiki to akwai bukatan da rana ka kwanta domin ka huta idan ka huta kuma in aka yi sallar la'asar sai ka ci gaba da tsabainiya har ya zuwa wace sallah har ya zuwa sallar isha'i kana sallar isha'i kuma sai ka shiga gidanka domin hira bayan sallar isha'i an hana hira bayan sallar isha'i an hana sai dai idan da matanka ne ko kuma da me ko kuma da 'ya'yanka ko kuma da me ko kuma wajen abin da ya shafi ilimi ko kuma me ko kuma abin da ya shafi al'umma ka kaf gaba ɗaya kamar shugabanni za su iya sa mitin bayan sallan isha'i saboda sun samu natsuwa kuma mutane ba za su dame su ba su tattauna abin da zai amfani al'umma amma ba haka ba irin zaman nan da kuke a bakin hanya ku zauna wajen mai shayi mai shayi shi sana'an sai ke kun je kuna ta shi zama da mai tukuban tsire a gefe sai ka je ka kyakkyayi ka ka hada da ainihin tsire ka ce. madaran magungwani guda aka huda maka sannan ga tuwonka har ya zamo gaya ya yi bawo a gidanka kai ka bar ma iyalanka da wancan tuwo kai kuma ba za ka ci tuwon ba kuma baka koma gida da wuri ba wannan daidai ne oh kuka ce a'a to amma me yasa mutane suke yi ai ba daidai bane in kuma har za ka zauna in kana neman ka wa kanka shine ka samu buredi da shayi ka hada da tsire mai dumi to sai ka sa kuma a yi maka wani lafiyayye sai ka ajiye ki a cikin leda lokacin da ka je suna hauro maka sai ka ce a bismillah to ka kaba su toshiyan baki kuma za ka samu lada wani kuma kawai zai zai zauna ne yana hira kawai waiki yana shan iska to me za ba za ka je ka sha iskan a kofan gidanka ba ai ya bi maka sauki wanda koma menene zai faru kana kofan gidanka ko ka shiga cikin gidanka a kofan ɗakinka ka sha iska to gaskiya do hirarrakin da ake yi babu gaira babu dalili to ya kamata ya yi kokari ya kiyaye ana sallan isha ya kamata mutum ya koma gidansa ya hadu da iyalansa in dai ba wani muhimmin abu ne ya hin tsare shi ba wani ya zo ya ji tafsiri an taki kuma ya ji ya zauna wajen hira ba zai je gida ba sai sha biyu to ina amfanin wannan duk abin da aka yi a wajen tafsirin ka koge ka goge kenan kafin ka karasa gida to shi yasa in ka tsara abubuwa akwai lokacin da zaka rinka kwanciya domin ka huta sannan waɗansu lokatai kuma ka tashi domin ka nemi abin masarufi ko ka nemi abinci to mazo Allah ya saba yana kailula kailula bi ma'ana baccin rana to ya zo ya yi sallah ya shiga yana baccin rana su kuma sun zo da rana kamar yadda aka bada bayani an ce mazu Allah ya tura rundunan yaƙi ne suka je wajen mutanensu su da suka je sai suka tsere saboda ba za su iya cin karin rundunan manzon Allah ba to sai ya kama yayansu da matansu shine sai suka biyo sawu suna zuwa yayansu da matansu da suka gansu sai suka rusa kuka aka je kuma annabi ba zai fito ba sai da la'asa shine sai suka tattauna a tsakaninsu suka ce me ya kamata su yi domin ya fito da gaggawa a yi ta ta kare gaba ɗaya shi ne sai suka sassanya mutane a bayan ɗakunan matan annabi wani abin da za ka ɗauka shi ne wato ka kwatanta ki da gine-gine irin na iyayenmu da kakanninmu a da ta zai idan aka zo aka gina ɗaki to sai a ji haka tanga a jikin ɗakin idan da za ka zo ta can baya ka buga ai wanda yake cikin ɗaki zai ji yanzu masu ginin bulok ma suna yin haka mutum idan yana ɗan kame-kame sai ka samu ɗakin in ba yi sa'a ba ma duk maganin da yake yi da iyalansa wani in ya zo ta baya ya tsaya zai ji in yana da kunne zai ji to da yake su a wancan lokaci ba a cika samun masu tsegumi ba za ka za mutum ma ya yi gidan kasa kai abinda ma zai buka ne komai na ciyawa ne amma ba wanda zai je makale wai yana jin maganarsa da matarsa ko maganarsa da iyalansa babu wanda zai je ya haka saboda ba lalace kamar yadda aka lalace a yanzu ba Allah ya sauke saboda haka shine sai suka ce to mu kakkasa mutane a bayan dakunan matayen annabi shine suka kakkasa mutane a bayan dakunan matayen annabi aka ce kowanne su kwala wa annabi kira tunda ba san a wani daki yake ba shine waɗancan suka je bayan ɗakin wannan misali na na Aisha suna kira ya Muhammad wancan ma bayan ɗakin na na Sauda ya Muhammad wancan bayan ɗakin na na Hafsa bintu Umar radiyallahu anha ya Muhammad karshe dai dole manzon Allah yana cikin ɗakin a wani ɗaki sai da ya farka yaji abin ya ƙi karewa dole ya fito amma kuma ya fito ransa a bace don abin da suka yi ba daidai ba ne. Shi ne sai Allah ta'ala ya saukar da aya maza maza sai yace to innal ladina lalle waɗanda dunaka min wara hujurat suke kiran ka bayan ɗakunan matanka to aktsaruhum la yaqiluna mafiya yawan su ba su da hankali masu hankali cikin su kadan ne sai kowa ya noke yi shiru saboda Allah ya riga ya fallasa su ya ce mabiya yawan su ba su da hankali kaga idan mutane 100 ne wato tamanin ko 70 ko casa'in da biyar ba su da hankali biyan ne kawai masu hankali a cikin su shine aka ce nan ne alkur'ani ya fito ɓalo-ɓalo ma waɗannan mutane ga su dai da kawai suke su ban san ka'idan ba amma Allah ta'ala ya ce aksaruhum la kilo sai dai kuma sun yi sa'a da Allah ya ce aksaruhum la yaqiluna mafiya yawan su ba su da hankali da ya ce aksaluhum wato aksaruhum kuffarun to da sun gama yawo ce yau mafiya yawan su kafirai ne to da ya wuta ne amma sai Allah ya ce mafiya yawan su ba su da hankali ne saboda haka ya kai manzon Allah kai hakuri walau annahum ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو أنهم وكما ولو أنهم da a ce su waɗannan mutane sabaru sun yi haƙuri suka jira annabi har ya zuwa sallan la'asar lokacin da zai fito Hata ta takhruja ilaihim har zuwa lokacin da zaka fito gare su lakana khairan lahum da hakan yafi alheri gare su to kaga nan ma dai Allah ta'ala ya ce da a ce saboda haka ya musu sassauci saboda kauyawa ne to wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai jin kai in sun nemi gafarar Allah zai yafe musu tunda da mun ba su da ilimi su jahilai ne ba san hukuncin wannan ba ثم إنه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات yasa aka ce da Allah ya zarge su suka yi shiru sannan daga baya sai aka ce wa annabi to karka yi magana da su kai tsaye ka sa wani ya yi magana ya sa aka samu shugaba na kwata-kwata shi bai cika yin magana kan abu kai tsaye ba akan yi da mukarabansa ne misali yanzu ka kama a ce gwamna yana da kwamishinoni yana da abin da menene yana da advisors ko sannan ta bangaren gwamnati akwai famanar sakatare da sauransu to kamata yayi ko menene a fara yin magana da su shi idan an je gaban sa shine mai yanke hukunci na gaba daya domin idan annabi ya magana da su akai ta jayayya to ai babu girma ya fati yasa ba a yin haka ko a gidanka ne idan aka zo akwai waɗansu manyan ƴaƴanka sai ka samu masu hankali kana koya musu ne sai ka sa a magana da su idan kana harkan kasuwanci ne ka sa yaranka a yi magana da su saboda yin abu ya kici ya kicin yawa kai tunani kai yin akwai sassaucin da za a yi tun da za ka yi to sai ka yi daga baya abin da yake bukata ki ya za ka ce manzo Allah kare magana da su Shi ne manzo Allah sai ya sanya wani ya yi magana da su shi ma sai ya ce shi kadai ba zai iya ba sai babbansa ya zo ya taimaka masa aka zo aka yi yarjejeniya saboda haka karke dai sai aka ba su ainihin iyalansu Tun da sun yarda za su karbi addinin Allah aka yi musu sassauci dama abin da ake bukata kenan na'am duk da kasancewa Allah tabaraka wata'ala ya kuce su to amma kuma ya sassauta musu akai kai ce ya gwada cewa wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai yasa a gurguje aka ce Allah tabaraka wata'ala ya zargi waɗannan mutane waɗanda suka yi ta kiran annabi a bayan ɗakunan matansa sun yi rashin ladabi ba haka ake yi ba kama yasna wa tilaful ara kamar yadda kauyawa na larabawa suke yi shi yasa Allah ya ce aktsaruhum la yaqilun mafiya yawan su ba su da hankali ne bi ma'ana ba su hankalta kuma arshada ta'ala ila al-adabi fi zalik sannan sai Allah ya gwada ga ladabin da ya kamata a yi fa qala walau annahum sabaru Allah ta'ala ya ce da sun yi hakuri shi yasa komai idan mutum yayi hakuri to zai ci riban hakuri insha Allah ta'ala Allah zai baki lada da yawa saboda haka komai akwai hakuri a ciki walau annahum sabaru da a ce waɗannan mutane sun yi haƙuri hatta takhruja ilaihim har zuwa lokacin da zaka fita gare su ka karbe su haba haba kuma sannan ku yi magana a cikin tsanaki lakana khairan lahum da hakan yafi alheri gare su lakana lahum fi zalika alkhiyara da za su samu alheri cikin wannan wal maslahatu fi dunya wal akhirah kuma za su samu maslaha duniya da lahira to amma sai ba su yi haka ba sai dai duk da kasancewa tun da sun yi kuskure to su nemi gafaran Allah idan suka nemi gafaran Allah Allah zai gafarta musu da iya داعي ila taubati wal inaba sannan sai Allah ta'ala ya kiraye su zuwa ga me zuwa ga ainihin tuba da mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wallahu ghafurur rahim lalle Allah tabaaraka wa ta'ala mai gafara ne mai jinkai to kaga wannan ya gwada ya kamata a ce a rinka yin sassauci ma ma shugabanni matukan suna kwatanta adalci suna kyautata al'amura haka ma ko malaman da suke karantar da mu ya kamata a yi musu sassauci ba a yi da za a yi a ce duk lokacin da ka zo ka aika ka kira mutum ya fito a take Abin da zai baka mamaki shine wani idan ya zo ya yi minti talatin yana jiran ka zai kama hanya ya tafi zai ce ai ya bata lokaci ya cika girman kai kaza kaza kaza kasan abin da ki wanda ka aika din kasan me yake yi mabiya yawa ma limancin da yake a kasan nan biya yake yi ne sai ya ce limamin ya cika latti ya cika latti ba ku sa masa albaki ba in kuna so ya ballatti ku sa masa albaki mana in kun yi sa ku sa masa albaki ku gani zai rinka latti ko ba zai rinka latti ba mun ga kasashen da hatta ladanai na masallatai albaki aka sanya musu shi yasa idan lokacin sallah yayi za su zo su yi kiran sallah amma su ba za su yi sallan ba sai su tafi harkokin su saboda in liman ya zo shi zai ta da ikama zai ce a daidaita sahu liman yana cikin sahu idan ya gama ta da ikama sai ya wuce ya jagoranci sallah idan ya yi sallama sai ya kakkashe komai kuma wancan ya gama hidimomin sa tunda ba ya bukatan ya yi sallah, amma dai ya sa masa albaki ai kaga ya zo ya kira sallah a lokaci duk da kasancewa bai kyauta ba don ba haka ake yi ba amma akwai kasashe a duniya musamman kasashen laraba suna haka saboda yana da albaki sai ya zo ya kiran sallah idan ya yi kiran sallah shi kenan sai kama hanya ya tafi daman ya kama ba ta ba ce hadisin da ya ce wato ainihin liman shi ya mallaki ko kuma ladan shine mai kiran sallah ko wani abu makamacin wannan haka ce wannan ma bai tabbata ba ladanin da ya yi kiran sallah ke zai tada ya kama babu tabbas kowa yana iya sake ta da kama, amma dai mu riga mun saba idan ladan yi kiran sallah ki zai ta da kama, dun ba zai kama hanya ya tafi ba saboda haka in kun sa wa ladan albaki to ba zai yi latti ba idan kun sa wa liman albaki ba zai yi latti ba to idan liman yana limanci ba tare da albaki ba ya kamata a sassauta masa balle kuma a ce yana karantarwa ba tare da ainihin albaki ba ya kamata a sassauta masa ka zo ka zauna wajen karantarwa awa daya kafin ka zo ka yi karatun awa ɗayan nan har kawai ka zo ka tuntumi littafin ka zo kana karatu ko kuma akwai abubuwan da ka yi littafai nawa ka duba awa nawa ka yi kana bincike kafin ka zo ka gabatar da wannan karatu ko an ɗauka kawai karatun idan an yi ki Allah ya cusa wa mutum a kai to babu wani maimaici babu revision babu rifat haka kawai za a zo ana gabatar da karatu to ya kamata a gane wannan a ƙarƙashin wannan aya ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم shi yasa kowane malami ko liman yake fatan Allah ya rufa masa asiri ya kasance baki zai je yana nema ba sai dai a zo a nema a wajensa saboda haka in ka zo kai ta jiransa bai fito ba in ka ga dama kama hanya ka tafi daman damuwanka ne ba damuwansa ba shi yasa dole liman ka nemi kuɗi mai albarka wajen Allah liman ka nemi matsayi mai albarka a wajen Allah amma in ka zauna da talauci wallahi ka shiga uku ka nemi abin rufin asiri saboda haka duk wanda ya zo wajenka in zai yi awa daya zai ma yi fiye da awa daya in zai yi zuciya bayan ya yi minti goma ya kama hanya ya tafiye ya abinsa daman limancin da kake masa ba biyan kai ke yi ba karantar wanda kake masa ba biyan kai ke yi ba shikenan idan shi bai saurara ba ko waɗanda za su saurara amma da yana da ladabi da ba zai haka ba walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim saboda haka ya kamata mu rinka sassauta wa junanmu Allah tabaraka wataala ya taimake mu sai aya ta gaba wannan aya ayan maganin tsegumi maganin hada wuri maganin yada jita-jita amma kuma kai shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala eh, abin da muka bala daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh